All I can promise you, and of course promise Nigerians, is that with the team that we have, there will be value added security support services across the country. Sugar Bank have hafsoshin around ƙasar Manjo Janar Irabo shine yake ba da tabbacin cewa ƙasa za ta samu sauƙin matsalar tsaro da ke addabar ta ya zuwa yanzu. Irabo ya ce zai tabbatar da haɗin kai tsakanin 'yan uwansa domin su sauya dabaru da zai kawo 'yan ƙasa damar walwala a yanayi na zaman lafiya mai ɗorewa. A makon da ya gabata ma dai majalisar wakilai ta tantance waɗannan shugabannin kuma wannan shine karo na farko da za a tantance su har sau biyu. Shugaban kwamitin haɗin gwiwa na majalisar dattawa, Sanata Aliyu Maga mako ya ba da hujjoji da ya sa aka yi irin wannan tantance tantancewar. Kasar na cikin yanayi na damuwa kala-kala musamman wajen fannin tsaro to ya za a yi a shawo kamar abu musamman yadda a kira gare su cewa a tabbata an samu haɗin kai tsakanin jami'an tsaro daban-daban kar a ce wanga sojan ƙasa na wanga ruwa wanga na iska a kowa ya zan abu guda a yi ma ƙasa aiki a yi mai jama'a aiki tabbatar cewa an samu tsaro an samu tsaro abubuwa da yawa na cikin ƙasa za su inganta kuma su ga kuma da suke kuma da Allah kuma in Allah sun za a samu aikin su ana bukatar matuƙar gaske matuƙar bukatar da aikin su kin sani ka sani mun sani duka so haka don haka shi muke fata Allah ba su nasara a cikin magurin da aka sa gaba na samun zaman lafiya mai ɗorewa a wani ƙasa tamu da kuma tsaro a kowane ɓangare na ƙasar Najeriya Allah ya da. Shi kuwa ɗaya cikin 'ya'yan kwamiti da suka tantance waɗannan shugabannin tsaron, Sanata Bala Ibini na Allah ya nuna gamsuwarsa da yadda abubuwa suka gudana. Ni ga nawa zato na gamsu da bayanan da suka bayar na su na tabbatar da cewa an kawo zaman lafiya a wannan ƙasar. Don bayanan sun tattaɓa ina inda ake zaton cewa kamar ciwo ne a cikin ƙasar nan na harkar tsaro sun tabbatar mana cewa in aka ƙara taimaka musu da kudade da sauransu na yin aiki za su tabbatar da cewa wannan abun an yi ƙoƙari an durƙushe shi ba tare da ɓanna lokaci ba. Ranar 26 ga watan da ya gabata ne shugaba Buhari ya naɗa waɗannan sababbin shugabannin hukumomin tsaron ƙasar su hudu a yayin da ake tantance waɗannan sababbin majalisar dattawa ta amince da naɗin tsofaffin shugabannin hukumomin tsaron a ƙarƙashin jagorancin Laftana Janar Tukur Yusuf Buratai mai ritaya a matsayin jaka al'adu waɗanda aka fi sani da non kariya ambassadors a turanci. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.